الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا شاتكوس جوات الربيع الأول shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da sha tara ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin karatun wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz na sheikh nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiya wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Hiya Usunna, da ke cikin unguwar kofar nasarawa a birnin kano a yau na jin darasi na goma sha takwas za mu ɗora kenan insha Allah muna magana ne akan alamatu husnul khatima alamomin kyakkyawan cikawa waɗanda in Allah ya wa mutum arziki ya cika da su a lokacin da zai bar duniya to ana kyautata masa zaton ya samu cikawa mai kyau muka ce na biyar akwai almautu Gaziyan, fi sabilillahi mutum ya mutu yana yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah aka hadisai guda biyu mun karanta hadisin farko mata udduna a shahada tafikun sai kuma hadisi na biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man fasala ay man kharaja fi sabilillahi famata aw qutila fa huwa shahid duk wanda ya fita saboda Allah kalmar fasala tana nufin kharaja falamma fasala talutu bil junudi qala inna allaha mubtalikum bi nahar ay falamma kharaja talutu bil junud kalmar fasala tana nufin kharaja duk wanda ya fita saboda Allah dan ɗaukaka kalmar Allah kuma ya mutu ko aka kashe shi a wannan tafiya ta ɗaukar kalmar Allah to ai yayi shahada awwa kafahu farasuhu au ba'iruhu ko dokinsa ko raƙuminsa ya take shi ya karya masa wuya ko ya mutu to shi ma ya yi shahada aula da gatu hamma ko kuma wani abu mai dafi ya harbe shi kamar kunama ko maciji mutum ya fita don allah sai kunama ta harbe shi ko kuma maciji ya harbe shi aw mata ala firashihi bi ayyi hatfin sha Allah wa innahu shahidun wa inna kai ko da ma ya mutu akan shimfidarsa inji ji sallallahu alaihi wa in dai a lokacin ya fita ne dan Allah ko kuma duk wani abu da ka san shi bi ayi hatfin bi sabab kowane sababi ne ya kashe shi in dai ya fita saboda Allah to wannan bawan Allah fa huwa shahidun wa inna lahu aljanna yayi shahada kuma yana da gidan aljanna Inji ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to kun ga wannan albishir ne da yake nuna wa bayan Allah cewa mutuwa ta hanyar Allah riba ce akhrajahu abu dawud wal hakim wal baihaqi min hadisi abi musa al ash'ari abu dawud da imam al hakim suka fitar da wannan hadisi sahihi a riwayar abu musan ashari wa sahawul hakim wa inna ma huwa hasanun faqat imam hakim ya inganta wannan hadisin amma albani ya ce a a hadisin bai kai matsayin sahihi ba Hassan ne kawai sun mata bayyana li khata amma daga baya sai kuskuren wannan magana ya bayyana gare ni in ji albani wa innahu da'ifun yuraji'u at da bi ya ce ai ma hadisin ma ya samu rauni amma na yi bayani dalla-dalla a cikin littafi na silsilatul ahadisu da'ifa wal mawdu'a wa asaru hasayyu fil umma hadisi na dubu biyar da ɗari uku da sittin malamin ya yi bayani